من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنا نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين الكانتين الصالحين الذاكرين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 ila yawmi yafiru almar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. satin da ya wuce mun tsaya akan maganar munafikai inda Allah azza wa jalla yake gaya mana fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yaktubun sai muka ce munafukai rashin lafiya ta ma'ana ake nufi muka ba da misali da cewa an ka kalli rashin lafiya ta zahiri ta zuciya wanda yake yin ta yakan sha bakar wuya ya ji raɗaɗi a lokacin da ciwon ya sako shi a gaba to wanda ko munafurci ciwo ne amma na ne mai yinsa na jin raɗaɗi fiye da yadda mai yinsa a zahiri yake saboda shi abinda kullum yake so shine ga dakushewa da rashin ci gaban musulunci yakan wa musulunci ta ɗiya in za ku iya tunanin ba da labari cewa a banka babu munafukai munafukai sun fara daga madina ne saboda inda ba ka da karfi ba za ka samu wanda zai munafirce ka ba amma duk lokacin da kai karfi za ka samu wanda zai dinga munafirtan ka kamar yadda bayani ya gabata a wancan karatun to saboda sharrin munafikai sai Allah azza wa jalla yake cewa wa idza qila lahum idan aka ce da su la tufsiru fil ardi kada ku yi barna a cikin ƙasa abin nufi kada su zamto masu haifar da fitina da barna koma wace irin barna ce a duniya kanu sai su ce inna ma nahnu muslihuna lalle dahir mu mutane ne masu kawo gyara abinda munafikai suke ba kenan shi abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira zuwa madina lokacin ake shirin nada shi a bashi wata sarauta ko wani mukami da zai jagoranci kabiloli guda biyu tunda dukkaninsu 'ya'yan mutum ɗaya ne ausu da kazarci to zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka dakatar da wannan sai ga hankalin duk mutanen Madina ya koma wajen shugaban halitta takaicin shi shine wancan mukamin wancan sarautan da zai samu an baran masa da ita ba zai samu ba malamai suka ce inda ba dan ciwo na munafurci ba da ya hakura shi ma ya bi layi sak ba tare da ya taho da fuska bi ba da sai ya samu fiye da wannan mukamin a lahira amma sai nuna shi wannan ne ya fi damansa munafikai sun ba wa muminai wuya sosai Allah ya ce wa iza ma unzilat suratun duk sanda aka saukar da wata sura nazara ba'duhum ila ba'din sai sashin su ya dinga kallon sashi hal yarakum min ahadin shin akwai wani yana ganin ku Sun man sarafu fa sarafa Allah qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun sai su tashi su dinga zamewa a hankali yadda suka zame haka Allah ke zamar da zukatansu saboda mutane ne su kida umai wa iza ma unzilat suratun faminhum ya yaqul duk sanda wata sura ta sauka sai kaga wani daga cikinsu yana cewa ayyukum zadatu hazihi imana wane ne a cikinku wannan ya kara masa imani ko tsoron Allah Allah ya ce fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imanan waɗanda fa suka yi imani da Allah suka gasgata shi saukan surar na kara musu imani wahum na sai ga suna wa junansu barka a tsakaninsu munafikai su ne za su zo gaban shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam idza ja'akal na qalu nashhadu innaka la rasulullah in suka zo sai ce mun shaida Allah ne ya aiko ka Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah yana sane da shi ya aiko ka amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Allah yana bankada abin da ke boye cewa munafikan nan ƙarya suke har ma orientalist mustashir'un suke cewa to an samu tufka da warwara a cikin ayar qur'ani kwaya ɗaya biyu ya anan Allah zai ce gaskiya suke kuma a gabe ya ce ƙarya suke wanne za mu ɗauka shin kariyar da ya faɗa ko gaskiyar da ya faɗa ya gasgata su ya ƙaryata su aka ce a'a idan ku ya rufe wajen sai kun ci gyaran alkur'ani kuma kun gajiya wajen ku ci gyaran shi kowace aya magana da take zaman kanta take can da suka ce innaka la rasulullah ko kas su faɗa ko su faɗa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah yana sanar da cewa kai manzon shi ne domin shi ya aiko kama amma da suka ce nashhadu nashhadu wato tun daga zuciyarmu har zuwa kan harshenmu abin da muka kudirce shi muke faɗa cewa Allah ne ya aiko ka sai Allah ya ce a wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana tona asirin munafikai abinda suka binne a zuciyarsu ba shi harshen su ya faɗa ba Kunga Allah ya ƙaryata abinda suka ce yana cikin zuciyarsu ya gasgata abinda suka faɗa da harshen su kunga kowace mai maganar da ta yi me yasa ita ittakazu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillah sun riki rantsuwar su ya zamto garkuwa su ci gaba da yi wa musulunci zagon ƙasa to kun ga wannan sifa ta munafikai kenan sai su dinga faɗawa wa ƴan uwansu zunga cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi kada ku yadda ku kai gudunmawa ku ɗauɗawainiya ko ku kashe kuɗinku ga mutanen da ke zauna a gaban shugaban halitta me yasa sai su ce hatta faddu har sai sun watsi ya zama babu kowa su gaji su gaba wanda ke kawo musu dauki ko taimako sai ga sun bashi abun fa da suke faɗa kenan wannan haka suke dinga gaya wa junansu in suka zauna sai su dinga tattauna a ɓoye hatta yin faddu har sai sun watsi ya zamto babu kowa wannan bata ishe su ba idan suka fita ma sai su ce la irra ja'ana ila almadinati la yukhrijanna min hal la yukhrijanna az min hal azal lalle kowane madaukaki daga ciki ya koru wanda ke karkashin sa can shi yasa Allah ya ba su ansa walillahi alkaza'inu samawati wal ard walakin almunafiqina la yafqahun taskar sammai da na kasai a hannun Allah fa yake ba a hannun su ba amma munafikai umai ne ba sa ganewa anan kuma walillahi al'izzati wa rasulihi ɗaukaka ta Allah ce ɗaukaka ta manzansa ce walakin al-munafiki na laye alamun amma munafikai ba san da haka ba alam ya alamu annallaha Allah alamu sirrahun wa najwahum wa annallaha Allah allamul yanzu su munafikai ba sani ba Allah yana sanar da abin da suka tattauna su biyu kun san ganawa ta fara daga mutum biyu ne da kuma abin da suka tattauna shi a bayyane ba a ganawa kasa da mutum biyu in kai magana kai kaɗai ba ka gana da kowa ba shi yasa alam tara annallaha ya ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la illa huwa ma'ahum kunga sai ya ce ma yakunu min najwa thalathatin maimakon a ce ma yakunu min najwa ithnain sai aka ce thalathatin dalili saboda abin da zai zo can gaban aya tunda ganawa tana fara daga mutum biyu ne da sai qur'ani ya fara daga mutum biyu amma sai aka ce mutum uku saboda me da Allah ya ce wala kamsatin illa husa disun sai ce wala adna min zalika to da an ce daga mutum biyu kasa da mutum biyu ai mutum ɗaya ne ka gane wala adna min zalika da an ce ma yakunu min najwa ithnaini ko ithnani to kaga in aka ce wala adna min zalika to ai mutum ɗaya in ya gana da kanshi bai zamto ganawa tunda Allah ya ce wala adna min zalika shi yasa sai nan ban ta fara da uku wala adna min zalika kaga biyun sun shigo kenan wala aksar kaga sama da mutum nawa shida sun shigo inda babu iyaka duk ta inda ka kalli qur'ani basira kawai zaka dinga gani Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum sune waɗanda suke zumde suke nuna wasu daga cikin muminai da gefen baki waɗanda suka zo suka kawo gudunmawa ta sadaka ta taimakon yaki. waɗanda fa ba su da abin da za su bayar sai da suka ƙure lalitarsu suka yi kala cikin lalitarsu sannan suka kawo Allah ya ce fa na minhum sai su dinga musu izgili sakirallahu minhum wa lahum azabun alim Allah ya mayar musu da izgilinsu sannan ya ƙara musu da azaba mai raɗaɗi abu haisama ya kawo kwano ɗaya ko kwano biyu na dabino akan gudunmuwa sai suke zumɗe suna cewa inna Allah ganiyun anisa Allah ya fi ƙarfin a bashi kwano ɗaya su kuma sun ƙi kawo wannan munafikai kenan Allah ya ce ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ko da yaushe munafikai a razana suke kada wata sura ta sauka ta dinga ba su labari na abin da ke cikin zukatansu Allah ya ce qul istazi'u inna Allaha mukhrijun ma kuntum tahzarun ku ci gaba da izgilinku Allah zai fayyace abin da kuke gudu kuke dare dare ka a bayyana shi Allah zai bayyana shi to kaga wannan su ne munafikai shi yasa Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi munafikai sashin su ga sashi fa ya fita sashi ne ya kyankyashe sashi ya'muruna bil munkari su umarni suke da ayi mummunan aiki wa yanhauna 'an ma'rufin ko 'anil ma'ruf suna hana kyawawan ayyuka wai biduna aidiyahum sannan su coge hannayensu an zo neman taimako ba za su bayar ba nasullaha fanasiyahum sun ajiye Allah a gefe shi yasa shi ma Allah ya ajiye su innal munafiqina humul fasiqun Allah ya ce lalle ko shakka babu munafikai fa su ne fasiqai to wannan duk sharrin munafikai in ka koma cikin suratul tauba ka koma cikin suratul munafiqun ka koma cikin suratul ahzab zaka samu sharrin su lodi lodi ka duba abin da suke faɗa a can cikin suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ku waɗanda kuka imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'atkum junudun lokacin da rindina ta duro muku fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam muka sakar musu mahaukaciyar guguwa da wata rindina da kowa kwa ganinta wa bi Allahu bima ta'maluna basira lalle ko shakka babu duk abin da kuke a gaban Allah kuke yana kallon abin da kuke Allah ya ce izja'ukum min faukikum wa min asfali minkum lokacin da suka zo muku ta sama ta ƙasa wa izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir lokacin da idanu suka zazzaro rai ta firgita hantar cikinku ta kada wata zununa billahi zununa kuka dinga yi wa Allah zato iri-iri to za mu yi nasara to ba za mu yi kuka dinga ba abin interpretation iri-iri abin fa da ya faru kenan Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzulu zilzalan shadida anan aka jaraba mu'minai sun girgiza girgiza mai tsanani sai Allah ya ce wa iz yaqulul munafiquna ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura kun ji ba wannan munafikai suke faɗa kenan ka tuna musu lokacin da munafikan nan suke cewa mu fa Allah da manzo ba su yi mana alƙawarin komai ba kawai yaudaran mu suka yi rubta mu suka yi to duk shine fa yanzu muke karantawa cikin suratul baqara babu abin da suke mana banda su rubta mu abin fa da munafukai suke faɗa kenan wai Allah da manzo sun yaudare su sun rufta su kawai babu wani alkawari da suka musu mai daɗi da za su cika babu wani farin ciki cikin alkawarin Allah da ya ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma su burinsu kullum ya zama shine musulunci a ƙasa abinda suke buri kenan har ma ya zamto an fita filin yaƙi sai su zama wa musulmai wato kajaga su zamto musu liability Kaji suna neman izini a wajen shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam suna cewa inna biyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi auratun in yuriduna illa firara cewa gidajen mu mun bari ba mai kula da shi ba mai karewa muna da mata muna da kananan yara akwai barazana za a mamaye su Allah ya ce ƙarya suke abinda suke nema kawai shirye-shiryen su shine su kudu to shi ne a nan Allah azza ke ba mu labari kun ga nan ayoyin can duk sun nuna ma munafikai mabarnata ne sai ya ce wa iza qila lahum idan aka ce da su la tufsiru fil ardi kada ku yi barna a doron ƙasa ƙalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu mutane ne masu kawo gyara kun ga muslihuna sai su kawo sifa mulazima lahum tunda sai Allah ya ce ala kai mai saurare ka nutsu ka ji innahum humul mufsiduna lalle ko shakka babu su munafikan nan su ne mabarnata walakin la yash'uruna sai dai ba sa jin haka a jikinsu ko alamun haka ba sa ji kamar da muka ba da misali da ciwukan da suke zama hadari ga dan adam mutum ba zai san sun kama shi ba har sai ya je ganin likita ya je yana tari ko wani abu sai a ce ai ga wani ciwo na organ ko wani mummunan ciwo ya kai mataki kaza duk wanda aka ba labari shi lafiyar shi lau sai ga jikin shi yayi sanyi muka ce wannan wani abu ne fa da zai gushe in ma mutum ya mutu ya warke to wannan kuma wani abu ne da ke da hadari mutum ya tafi cikin azaba zama zai yi sai Allah ya ce ba ma sa jin alamun haka kaga duk mutumin da bai ji ma abin mamayin shi yake kullun ƙara zurbi yake cikin abin kenan shine ash-shu'ur aya ta gaba qila lahum aminu kama amana an الناس qalu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah azza wa jalla ce wa idza qila lahum idan aka ce da su aminu ku ba da gaskiya kama amanan nasu kamar yadda mutane suka ba da gaskiya qalu sai su ce anu'minu yanzu mu sai mu ba da gaskiya kama amana sufaha'u kamar yadda waɗancan da basu san ciwon kansu ba suka ba da gaskiya abin da suke faɗa kenan idan Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul ya tsaya sai ya ce wa ‘yan uwansa bari ku ga yadda zan je in nuna waɗancan basan inda yake mutu ciwo warin je in samu wawayen can tsokane su yana zuwa da ya samu khalifa abubakar sai ya ce marhaban bi da taimin ina lale da maraba da shugaban kabilar taim wa thani yathnaini filgar wanda yake cikon mutum na biyu a cikin kogo wa sadiqu rasulullahi sallallahu alaihi wa khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi mai gaskiya abokin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa kenan in ya ga sayyidina Umar sai ya ce marhaban bishaikin shaykin min bani adiyin ina lale da maraba da zuwan dattijo wanda yake shugaba a cikin banu adiyin wa sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wa rasulullahi sallallahu alaihi abokin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kuma sirikin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam haka fa yake bin su ɗaya bayan ɗaya yana faɗa shin da wanda ya zo ya kasa furta abin da ke cikin zuciyarsa kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce ba su da ra'ayi tsayayye shine rashin lafiya na zuciya da kuma wanda zai iya furtawa wanne ne wanda yake wawa wanne ne bai san ciwon kanshi ba wanda ya kasa bayyana ra'ayinsa amma in ya zauna da mutanensa sai ce barin je nuna waɗancan da ba san ciwon kansu ba bari ga yadda zan yi da waɗancan wawaye amma da ya je gaban su sai dinga musu kirari abin fa suke faɗa kenan shi yasa Allah ya ce ala mai saurare ya saurara ya ji da kyau innahum lalle ko shakka babu su humus sufaha su ne mutanen da basu san ciwon kansu ba su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai ba su da ilimi akan haka sai dai ba su sani ba wani zai riga mamaki ya za a ce ba sani ba sani ba za ka ji ayoyin gaba za su zo su maka bayani rashin ilimin da rashin sani an samu mutane a zamanin nan su kansu da za gaba ma wancan lokacin ba mutum zai zo ya je coci ya je masallaci in ka mai sai ce ai kan ne bi babu kula ba wai kai yayi bi babu zuciyar shi ta kasa tsayawa bai yadda cewa idan ya ba Allah ta hanyar zuwa masallacin ya je lahira zai karbi sakamako a hannun dama ba zuciyar tana wayoyi cewa kiɗe-kiɗen can da ake da ƙarairayi akwai fa alamun za a ba da sakamako a kai saboda haka bari ya raba kafa ya ba Allah ta nan ya ba Allah ta nan shi a tunanin shi wancan ma zuwa da yake coci ban Allah yake da ka tambi sai ce ai kan na yi bi babu ne ka gan na je kowanne na yi to ka duba irin wannan abu aya ta gaba malam na'am وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله أز... Allah azza wa jalla yace wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladina amanu duk sanda suka haɗu da waɗanda suka yi imani ku ji qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wannan ana kiranta jumla fi'iliya duk sentence ɗin da ya fara da aiki da aiki aka buɗe wannan sentence ɗin laraba suna kiran shi aljumla alfi'iliya ita ta ala tajaddud tana nuna sabunta abu ne amma aljumla ismiya ta dullu ala subut ita kuma tana nuna tsayuwa tsayin daka daram dandam akan abu to idan suka hadu da mu'minai qalu sai su ce amanna mun yi imani iya wannan gundarin lafazin ka fahimci larabci yana nuna ma ba sa tsayuwa kan digadigansu akan imanin abin nufi kamar ka ce muƙabil na ayar da za ka ƙaddara suna rabuwa da muminan to sun bar imanin dama imanin akan harshe ne abinda ayar take haska makina da zaran an yi gaba da gaba zai yi a mu masu imani ai mun imani sai jumla ta fara da mai aiki wannan yana nuna ma sabunta abu kullum wato abun ba tsayayye ne. amma wa iza kalau ila shayatinihim da zaran sun koma wajen shedanun su kun ji fa abin da Allah ya ce qalu sai su ce can maimakon su ce amanna mun yi imani ita ma ta zamto aljumla fi'iliya sai su ce inna ma'akum nan inna pronoun ne yana wakiltan suna ta koma mai aljumla ismiya sai su ce inna ma'akum mu fa muna tare da ku nan ta dullu ala thubuti tana nuna daren dandam dama akan haka suke ko da suka je wajen waɗancan da fuskar kawai suka je amma aqida su tana tare da wannan an fahimci qur'ani sai su ce inna ma'akum abin da suke faɗa kenan malamai suka ce wa iza kalau ila shayatinihi idan suka koma wajen shaidanunsu man huwa shaytanu huna sai aka ce addasul kafi shine iyayen gidansu da ke ɓoye suna musanyar ra'ayi suna musanyar tunani tsakaninsu da su saboda kun san lafazin shaidan ya zo a cikin ƙur'ani so 88 da jam'i da ƙwaya ɗaya inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wala in ata'tumuhum innakum la mushrikun kuma inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan dukkanin ayoyin da suka zo da lafazin shaidan mufradi singular da lafazin shaidan a jam'i a plural idan ka tattara su guda 88 ne daidai da yawan mala'iku guda 88 ambatan mala'iku cikin qur'ani su 88 ambatan shaidanu su 88 amma aya da ta zo da lafazin iblis ta ɗarɗe guda 11 lafazin iblis goma cikin alqur'ani kun ga duk sunan shi duk inda Allah zai yi magana abin da ya shafi hakkinsa kai tsaye sai ka ji ya kira shi da iblis amma wasu suka shigo ciki cikin halitta sai ka ji ya kira shi mai shedan kun fahimta duk sanda ya zamto umarnin Allah ne kai tsaye zaka ji da lafazin iblis dan ba nan na faffasa wa isqala rabbuka lil malaikati bani a dan dai wajen da ya didda na fitar muku da wannan to abin da muke a anan shine wa iza kalau ila shayatin su 88 ya yazo sannan iblis da ya zo so goma sha ɗaya sai neman tsari ya zo a cikin ƙur'ani yawan adadin iblis abinda ake nufi da iblis shine wanda ya yanke ƙauna da karamar Allah abinda ake nufi da shaidan a luga ana nufi sasarin da yake makuro mutane da shi ya dilmiyar da su shine shaidan asalin kalmar kenan a luga sai Allah ya ce wa iza kalau ila shayatinihim idan suka koma wajen shedanunsu qalu sai su ce inna ma'akum kun ganin ta zama aljumla ismiya Ta dullo al thubut sai su ce mu ba muna tare da ku inna ma nahanu mustahzi'un waɗancan da kuka gani ai iskili kawai muke musu ayoyi guda biyu ko surori guda biyu a cikin ƙur'ani su ne Allah ya buɗe su da azaba a sura 114 ba surar da Allah ya buɗe ta da azaba sai guda biyu ɗaya kan cin dukiyar mutane ɗaya kan cin mutuncin mutane Allah ya ce wailul lil mutaffifin wailun lil na kaga masu cinye duke mutane wajen awo awo ba da mudu ba awo a komai a lokaci a komai kalma ce mai faɗi wacce kuma Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumazatu akan ta zamu yi magana wailun din nan wasu malamai suka ce wata rijiya ce Allah ya tanade ta ta wuta ba rijiya ta ruwa ba ruwan da ke cikin ta wuta ce ita za a dinga saka masu hamazu da lamzu masu zumɗe da kifci zumbe ana yin shi da baki baki kibci ana yin shi da me da ido shine waccan ayat da na kawo muku dazu allazina yalmizuna almu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakirallahu minhum walahum adhabun alim sai su dinga nuna mutum da baki can ma da na kawo muku da ido wa iza ma unzila suratun nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin da aya ta sauka ko sura sai sashin su kalli sashi shin akwai wanda yake kallon ku sun man sarafu sai su tashi su zame suna juyawa Allah ya ce sai Allah shi ma ya zamar da zukatansu saboda mutane ne kida kuma da ba sa ganewa haka kuma idan suka zo suka zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwakwalwa ta toshe wa iza kharaju min indaka qalu lil ladzina utul ilm ma za qala anifa idan suka bar gaban shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sai su dinga tambayan malamai irin su abdullahi ibnu mas'udin cikin sahabbai cewa wai me ma yace dazu ne me ma aka ce sun kasa rike abin da aka ce to shine Allah yake gaya mana cewa sai su ce inna ma nahnu mustazi'un mu ai kawai anan muna izgili ne Allah ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su a cikin suratul toba la yaqulunna zaka ji suna cewa inna ma nahudu wa nal'abu ai mu kawai muna kutsawa ne muna wasa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un ka tambaye su ka ce yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke isgili da su kuke wasa la ta'taziru kad kafartum ba da imanikum saboda haka kar ku kawo wani hanzari kun riga kun kafirce bayan imanin ku to tambaya anan da munafikai sun imani ne a'a duk mutumin da ka sani Allah ya gina shi kan tsarki na imani shi yake bauɗewa to yanzu sun bauɗe bayan wancan imanin da Allah ya halicce su akai an gane Allah ya ce inna afu an ta'ifatin nu'azzifu da'ifatan idan muka daga kafa kan wasu jama'a wasu ko sai mun gana musu azaba bi annahum kanu mujrimun saboda su mutane ne suka zamto masu laifi aya ta gaba minhu يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون شين فيسكرون minhum sakira الله minhum da muka kawo dazu shine Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim izgilin da suka ce suna yi Allah na ta shirya musu izgilin su lodi lodi wa yamudduhum fi dughyanihim Allah ya basu suna ta tafiya cikin girman kansu cikin isansu ya mahuna suna masu rudewa shine al'amahu abinda ya sa malamai suke fasara da rudewa saboda kalmomi ne guda biyu akwai al'umiyu makanta ta ido akwai al'umuhu makanta ta zuciya fa ha la ta’amal absaru walakin ta’amal qulubul lati fi sudur Allah ya ce yadda zancen yake fa ba ba idanu ne ke makancewa ba zuciya da ke cikin ƙirji ita ke makancewa to idan zuciya ta makance babu abin da mutum zai kai. shi yasa ban sani ba ko can da nake karatu ko nan na ce muku sura da sinu mai hakura uku abin da ake nufi shine mayura bil basira abin da ake gani da zuciya amma sura da sadun sura da sadun hoto shine mayura bil basari abinda ake gani da ido kun ji bambancin su kenan to shine Allah ya ce yana barun su suna ƙara dilmiya cikin girman kai mutum ne yana abi yana gani yana cin riba yana abi yana gani yana nasara yana abi kaga faran da zai dina har sai mai har sai lokacin da kwanakinsa suka kare kuma ya shiga hannu yaya zai babu yadda zai shine Allah azza wa jalla ce mai malam ina so mu dan yi to duk sanda Allah zai ba mu misali a abin da ya shafi imani in an musanya shi da kafirci ko shirya an musanya shirya da bata sai ya shigo mana da kasuwanci ko sana'a sai ba mu misali da shi a duniyance saboda baya ba da misali da noma can mun bada misali da noma matsalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudayfu liman sha'u wallahu wasi'un alim saboda wancan wani abu ne da ka sai hannun jari a lahira amma wannan ana so a kwatanta ma yadda barnarsu take ne sai Allah ya ba da misali saboda noma ko yanzu noman zamani da ake da kayan ci gaba za ga akan ɗau watanni uku kafin abin ya fito amma kayan kamfani yanzu da an buga shi za a fita a kai kasuwa a siyar haka kayanka da ka kasa lokacin ka kawai zaka sadaukar ka sayar da shi ta waya ko ta yanar gizo ko a fili karara haka kayan sana'a to shi yasa sai Allah ya dinga bada misali da me da ciniki saboda da inda za a yi ciniki za a samu almushtari za a samu almabi'u awil mubta za a samu alba'i za a sami mai siya za a sami kayan da za a kulle ciniki a kai za a sami mai siyarwa malamai suka ce mafi yawan mai sai da kaya bai yin nadama kan abin da ya siyar baya sai da shi bisa dole tilas sabanin wanda ke siya mai siyan kaya shi bai sa kuɗi ya siya wani lokaci yakan siya bisa tilas in ya tafi ya dinga nadama mai sa ya siya to shi yasa sai Allah yake bada misali ai kun ga can ma ya bada misali ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul ba'i zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ko ya bada misali da wancan ko kuma hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kun ga nan ma ya bada misali da kasuwanci ko kuma can da yake maganan cewa mutanen da suke ciyarwa a ɓoye da kuma a fili sai Allah ya ce yarjuna tijaratan lantabur inna alladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur to kun ga dinnan Allah yana kawo mana kan kasuwanci ne da zamu gani. a ka'ida da ta shafi kowa da kowa da munafiki da kafiri da mumini dukkaninsu kowanne sai da ya kulla ciniki da Allah ya sallama wa Allah ciniki ya fada to idan har ka sallama wa Allah ciniki ya fada dan me mutum zai kulla ciniki kan ciniki kuma da nassi na alqur'ani inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya kulla ciniki tsakaninsa da mu'minai ya sai rayukansu da dukiyarsu har dukiyar dukiyarka Allah ya siya da me zai biya ka bi anna lahumul janna zai biya su da aljanna amma sai waɗannan mutanen suke sai da ayoyin Allah ɗan farashi kaɗan kame da za mu da ayoyin gaba me yasa Allah ya kawo wannan misalin saboda duk lokacin yanzu da na zo siyan abu wajen ka in na ba da kuɗi na zan karɓi abinka na nuna wannan kuɗin ni ba na son su abin da ke hannunka nake so eh shine ka'ida domin idan ka bani abin zan tafi bar maka kuɗin da za a tambaye ni sai in ce bukatuna yanzu ba ga wannan kuɗin ba ga wannan abin ne har ma masu hikima da cewa shi wannan kuɗin idan da za a samu wani abu babu shi tunda tikiti ne da mutane ba za su damu da shi ba kun fahimta ai shi yasa Laraba ke karin magana suna cewa wai almalu abdun salih wa sayyidun radi'un dukiya da ke gani abdun salih yaron kanti ne ko yaron gida ne ko lebur ne na kirki ko boyi-boyi ne na kirki me suke nufi duk abin da ka sa ta za ta maka hikimar ke sai suka ce wa sayyidun rade amma ubangida ne mugu mai wuyan sha'ani mai suke nufi wajen nemo shi akwai wahala an fahimta to ne Allah sai yake ba mu a nan yake cewa ula'ikan lazina lala dalala ne mutanen da suka sai bata to da suka tashi mai suka bayar da za a ba su batan wani kuɗi suka bayar kamar ka tambaya naira nawa suka bayar sai Allah ya ce bil huda sai suka bayar da shari'a to duk mutumin da ya karɓi ɓata ya ba da shari'a idan za ka yi tunani so biyu da can me ya mallaka kafin ya karɓi ɓatan ashe da can ya mallaki shari'a kwarai kuwa domin gashi ya yi musanye ya ba da shiryan an shi ɓata. to wancan shiryan wa ya ba shi a kyauta Allah ne ya shi. kun ga karatunmu na baya dawo sannan in wani ya ɓata ka ce Allah ne ya ɓata da shi ga shiryan da Allah ya ba shi ya miƙa ya karɓi ɓata yana sane Shirya ta kwatance, ya ba da ita aka ba shi bata sai Allah ya jingine shirya ta taimako ba zai zo masa da shi an gane sai Allah azza wa jalla ya ce fa ma rabihat tijaratuhum wannan kasuwanci nasu bai riba ba domin duk ɗalibi yanzu da zai je shekara hudu a jami'a ko shekara biyar me yasa zai sadaukar da wannan lokacin saboda in ya gama ya samu wayewa ya samu tunani mai kyau ya kyautata sana'arsa ko ya samu aiki saboda bai san shekara nawa zai yi ba ya mori ragowar rayuwarsa shi yasa ya sadaukar da wannan kun ga wancan na dan wani lokaci ne to yanzu ita duniya da take kaman jami'a da mutum zai sadaukar da lokacinsa dan ya ci waccan ribar rayuwarsa ta yi kyau sai ya ɗau wannan ya bayar shi ya karɓi wancan Allah ya ce to wannan kasuwanci nasu bai riba ba wa ma kanu muhtadina basu zamto mutanen da suka hau kan turban da za ta kai su gidan aljanna ba aya ta gaba أسأل الله العلي العظيم الجليل المجيد الغفور الرحيم أن يعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمجوسين ومن بايعهم وسالمهم واستكان لهم نسأل الله سلامة والعافية والسداد والتوفيق والله المستعان وعليه الكلال والمنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته